assalamu alaikum kuna tare ne da md yau insha Allah wani dan karamin abu nake so na nuna mana a c programming wanda maybe kana da source code ɗinka za ga kana rona shi yana baka ba error kuma daga baya kuma ka zo ka ga ka rona ta kara baka error so idan irin hakan ya faru wani dan karamin abu ne kake dan yi da yake sa take kawo error da kuma ba komai bane kuma haka mata ka sanda ga error din katai ta baka matsala kai ta dagula source code dinka kana ta kokarin kai fixing error din so misali yanzu ga wani source code yanzu na adin record deleting record saving record da sauran da sauran so yanzu ina so na yi running and compiling at the same time kun ga yanzu na yi running dinsa ta ce min zero errors and zero warning so in this case ta ce min zero errors and zero warning kun ga komai ya yi compiling so in this case sai yadda na yi na zo na danna wani abu a nan na zo na danna nan za ku ga cewa yadda na danna panel din ya yi minimizing which is yana nan to in this case ni ban san cewar minimizing ya yi ba sai na ce to bari sake ronawa muga yanzu bari rona muga yanzu kun gani yanzu ta ce error id returned one exit status so a yanzu sai na yi ta kokari a ah, to ina yake ne a ah, me ne a source code din me kaza kaza kaza so haka zan yi ta dawo source code ina na kokarin na cire error bayan kuma wannan abin da ta riga ta yi minimizing ne shi yasa ta kawo wannan error din ba wani abu bane can so yanzu idan zan bude wannan abin na yi canceling din sa na zo na sake ronawa bari ku ga abin da zai kawo kun ga yanzu ta yi running by error so shi ne dan karamin abin da nake son nuna mana yau Allah ya taimaka ka kuma ta da Allah ku yi likin video din na samu karfin gwiwa yin wani da Allah ka kuma ta kuma ku yi subscribing